a wani ci gaba da kasashen mali burkina faso da kuma nijar suka samu yana nuni da cewa yanzu haka kasashen afirka da dama dai sun balle daga cikin kungiyar ecuador da ma kasar faransa sai dai kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na kallon cewa tawagar jamhuriyar Nijar din ko kuma a ce bangaren sojojin juyin mulki talakawa tuni sun fara gamsuwa da abubuwa da suke da kuma kokarin kawo ma Nijar din mafita da dama dai mutane sun ɗauka cewa idan an rabu da faransa nijar za ta iya shiga wani hali ne sai dai a yanzu haka duniya ta fara ganin cewa a wato kokarin da sojojin jamhuriyar nijar ke yi musamman ma ta hannun firaminista muhammad ali lamine zin wanda yake bi wato kasashen duniya yanzu haka yake rali da kuma wato ran gadi a domin dai sabuwar kulla alaka tsakanin nijar din da sauran kasashen duniya kuma a yanzu haka dai dukan jamhuriyar nijar ma'ana alakar da za ta kulla da kasashen duniya za ta yi ta ne a matsayin ta na ƙasa mai cikakken yanci duk da haka yanzu haka dai firaministan ya sauka ƙasar turkiya kamar yadda muka kawo muku rahoto wanda ke nuni da cewa nijar din za ta kulla alaka ne da turkiya ta fuska abin da ya shafi kasuwanci da kuma makamai yanzu haka kuma akwai kullalliyar alaka tsakanin wato a ƙasar algeria da morocco da kuma wato gini da kuma ita kanta burkina faso da malin din wanda dama su manyan kawayen jamhuriyar niger ne wato sannan dai burkina shugaban burkina faso ya tabbatar da cewa su ma sun goyi bayan niger na ficiya daga kungiyar ecowas sannan kuma sun tsayar da duk wata alaka da ta shafi wato kungiyar ecowas da ma ita kanta kasar ta faransa kuma yanzu haka za a iya cewa kasashen za su tayar da su ce ta tsaro wadda ta shafi wato yankunan sahara mai suna sahel alliance wannan dai kungiya tun bayan fitar su daga cikin kungiyar g5 ta faransa yanzu haka dai za su haɗa kansu ne kuma su mai da hankali kan abubuwan da suka shafi yankunan su musamman ma yankunan sahara da masu tayar da kayar baya suka dinga addabar yankunan mali burkina faso bakin boda cikin kasashen dai guda uku wato kasar burkina faso na da karfin tattalin arziki da kuma abin da ya shafi karfi ta fuskar soji sannan kuma jamhuriyar ta Nijar din na bi mata sai kuma Burkina Faso wanda za a iya cewa zuwa yanzu dai za a iya ganin cewa haɗin gwiwar da sojojin ke samu daga wasu ƙasashen duniya irin su Rasha da kuma wato ƙasashen wato Turawa. an da yi tunanin cewa babu wata ƙasar turawa da za ta ƙara haɗa alaƙa da nijar da mali da burkina faso bayan yi ma ƙasar wato faransa ta waye sai dai a yanzu sauran ƙasashe da dama na ƙoƙari ko kuma rububin haɗa kai da jamhuriyar nijar ɗin bisa bisa kokarinsu na ganin sun dawo da kulla alaka tsakaninsu da Nijar duba da irin mahimmancin da jamhuriyar ta Nijar take da shi a nahiyar Afirka duk da dai wasu na ma Nijar din kallon karamar ƙasa amma tana da matukar mahimmanci ta fuskoki da dama da ya kamata dukan kasashen duniya a ce suna alaka da ita wannan kuma shine babban dalilin da yasa ake ganin Faransa ba za ta ji daɗin wannan al'amari ba